Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 da da 49 da kuma 60. Sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad dalol da kuma niyya muryar arewa. Kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko voahausa.com. Jama'a Assalamu alaikum ku da asubashin ranar Litini 6 ga watan Maris. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Sahab Imam Aliyu da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga wannan tashar na BOA a Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labarai. Wani hafsa rundunar sojin Najeriya ya ce harin da aka kai bisa kuskure kan sansanin 'yan gudun hijira a yankin arewa maso gabashin kasar ya auku ne saboda amfani da bayanai marasa kyau. rahotanni a wasu kafofin yada labaran amurka sun ce daraktan hukumar fbi zai nemi hukuma ma'aikatar shari'a ta yi watsi da zargin da shugaban amurka donald trump ya yi cewa tsohon shugaban amurka barack obama ya ba da umarni bisa ka'ida ba wadda bai bi ka'ida ba na a saurari maganganu da yake ta waya wata rundunar mayakan kurdawa a siriya da ke samun goyon bayan amurka ta faɗa jiya Ladi cewa za ta ci gaba da kai farmaki da zummar kwato birnin raka hedkwatar kungiyar isis to kanan labaran kenan za a ji cewa wata tawagar majalisar ɗinkin duniya ta kai ziyara jihar Birnin najeriya a kamar kuwa kungiyar tarayyar turai ce ta gana da ƙasashen yankin tsakiyar afirka za kuma a ji cewa masu tsokaci sun yi na'am da dokar ta bacin da aka kafa a sassan Nijar saboda a cewarsu dokar ta bacin ita ke iya ba jami'an tsaro dama su yi bincike na kwakwaf a ko ina suke so kuma a lokacin da suke so kamar kowace ranar litini ibrahim alfa ahmad na tafa da shirin ciki da gaskiya amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya ga cikakkun labaran. Wani hafsa rundunar sojojin Najeriya ya ce harin da aka kai bisa kuskure kan sansanin 'yan gudun hijira a yankin arewa maso gabashin ƙasar ya auku ne saboda amfani da bayanai marasa kyau. Manjo Janar Leo Irabo ya ga tawagar wakilan kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da suka kai ziyara yankin jiya Lahadi cewa harin da jirgin yakin kasar ya kai ranar 17 ga watan janairu a garin ran har ya halaka farar hula mai da 36 mummunar kuskure ne da amfani da bayanai da ba su da inganci ya haddasa bayanai da aka samu sun nuna akwai 'yan boko haram a kusa da inda aka kai harin sai dai bayanan da aka bayar din sun saba da hakikanin lamari janar yabo ya ci gaba da cewa ko da shike ba wai yana kokarin kare kuskuren da aka yi bane domin kwanaki biyu bayan kai harin na kuskure yan boko haram ɗin suka kai hari kan garin da ke jihar borno inda nan ne tungar ko kuma babbar tungar kungiyar ta boko haram rahotanni a uh, wasu kafafen yaɗa labaran amurka sun ce daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta amurka james comey zai nemi ma'aikatar shari'a ta fito fili ta yi watsi da zargin da shugaban amurka donald trump ya cewa tsohon shugaban amurka barack obama ya ba da umarnin a saurari kiraye-kirayen da aka yi ta yi ta wayar tarho a ginin nan da ake kira Trump Towers. Jaridar New York Times da tashar talabijin ta NBC duk sun ruwaito cewa darekta Komi ya ikance cewa zargin na shugaba Trump ba gaskiya ba ne. kuma zargin yana son a kai kai wato a ce ya tsoma hukumar cikin aikin da ya saba doka. hukumar ta abi da ma'aikatar shari'a duka ba su ce komai ba kan wannan batu zuwa yanzu ranar asabar ce trump ta shafinsa a twitter ya zargi tsohon shugaba obama da ba da umarnin a saurari maganganun da suke fitowa daga wayoyin tarho da shi trump din duk da cewa bai ba da wata shaida da za ta gaskata wannan zargin da yi ba ƙarƙashin dokokin amurka shugaban ƙasa ba shi da ikon ya sa a saurari zantattukan mutum ta wayar tarho a halin da ake ciki kuma yau litinin ake sa ran shugaban na amurka zai sanya hannu kan sabuwar dokar da za ta haramta wasu rukunin mutane shigowa amurka wannan mataki ya biyo bayan da wata kotun ɗaukaka ƙara ta dakatar da amfani da dokar ta farko rahotanni a kafofin yada labaran na amurka suka ce karkashin wannan sabuwar doka kasar iraki ba ta jerin kasashe da galibin al'ummar su musulmi ne da dokar ta wucin gadi kan shige da fice za ta shafa a dokar ta farko da mr trump ya sanya wa hannu ranar 27 ga watan janairu kasashen iraki da iran da libya da somalia da sudan da syria da yemen su ne dokar ta shafa dokar ta janyo rudani a tashoshin jirgin sama a fadin duniya yayin da jami'an shige da fice suke kokarin tantance ko dokar ta shafi waɗanda suke da katin izinin zama a amurka da ake kira green card da kuma wanda aka baiwa visa gabanin fitar wannan doka dokar fa'a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc Wata rundunar mayakan Kurdawa a Siriya da ke samun goyon bayan Amurka ta faɗa jiya Lahadi cewa za ta ci gaba da kai farmaki da zumar kwato birnin Raqqa wadda wato wanda nan ne kungiyar ISIS take ikirarin babban birninta bayan da rundunar mai lakabin SDF a takaice ta dakatar da hare-haren da take kaiwa. Ƙungiyar ta SDF tana da burin kassar zirga-zirga tsakanin raƙa da garin da ake kira Dayar Ezor, ɗaya daga cikin manyan tungayen ƙungiyar ISIS a gabashin Syria, A yayin farmakin za ta ƙwato wasu yankuna da ke gabar kogin Euphrates kan hanyar zuwa raƙa, kamar yadda aka gani cikin sanarwar da rundunar ta bayar. kwamandan ya ce yanzu isis ba ta da ƙarfin kai hari kuma ta fuskanci abokan gaba saboda haka sun gudu ko suna kan gudu rundunar tana dannawa kan isis tana kuma dannawa ne tare da taimakon jiragen yakin amurka a halin da ake ciki kuma sojojin iraki waɗanda su ma jiragen yakin amurkar eh, suke rufa baya sun fara wani sabon yunkuri zuwa tsakiyar birnin musul a wani mataki da wato na kame sassa da ke hannun mayakan isis daga najeriya fadar shugaban kasar ta sake bayyana rashin jin daɗinta kan yadda wasu 'yan kasar suke suka dage sai sun shiga tsakanin shugaba buhari da mataimakinsa farfesa yemi osibanjo da yake magana kan wannan batu mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan harkokin siyasa sanata baba femi ojudu ya ce babu wani bambanci tsakanin shugaban ƙasan da ayyukan da mataimakinsa ke a halin yanzu If you have somebody who's your boss and gives you an assignment, you know, you want Idan kana da wani a matsayin shugabanka kuma ya baka wani aiki, kaga ai kana son cika aiki ne don cin moriyar 'yan Najeriya. Wannan shine abin da ke faruwa a halin yanzu. Ba wai magana ce ta wane ya fi wani ba, wannan ba haka bane. Wasu 'yan kunji-kunji na ta yama didin dole sai sun haddasa baraka, ba za mu amince da hakan ba. Wannan shugaban kasar da mataimakinsa na aiki tare. This president and vice president work together in tandem. Shin menene ne ke jan hankalin mutane har suke ganin oshi banjo yanzu shine gunin talakawa. Tambayar kenan da na yi wa kwararre kan sha'anin aikin gwamnati Alhaji Baba Baba dan masanin fika. rabarbaina da ake dan nan muna ki ne da aka san 'yan siyasa da shi. to suke su nuna cewa wannan gashi shi yana kazar-kazar ya fi mai gidansa. Ai ba haka bane. In Buhari yana nan din ai gwamnatin Buhari ne. Baya nan ma gwamnatin Buhari ne. Amma dan jaridar da ya fara takalo wannan muhawara Muhammad bin Ibrahim bai gamsu da duk ire-iren bayanan da kusoshin gwamnatin ke yi ba. Shin zai zai yiwu a ce wannan kazar-kazar din da Usman Baji yake yi shine kazar-kazar din da Buhari yayi shin zai yiwu a ce kodan da Usman Baji ya ba CBN game da rage darajar dala a ce irin wannan ne Buhari ya bada a wancan lokacin su abin da suke cewar duk abin da Oshebonje yake yi kamar yana yi da yawan shugaban kasa ne kuma wani lokacin masu ya tuntube shi kafin ya zartas to wannan yawan shugaban kasa ne babu wanda zai tabbatar har yau na tabbata ku kanku kafafen watsa labaran da ke waje za ku yi fatan a ce kun samu muryar Buhari dan kusa domin ayyukan akwai wani abu da ake kira news making wanda zai iya janyo hankali hankalin jama'a kowa ya saurari, shi ne muryar Buhari dan me yasa ba sani ba me yasa kullum sai dai a ce wa mutane wani yayi magana da Buhari a waya Hassan Maina kaina da wannan rahoto Yau Litini Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara yada zangon a birnin Maiduguri, headquarter jihar Borno ta arewa maso gabashin Najeriya, inda wakilinmu Haruna Dauda ya aiko mana da rahoton cewa wata tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya wadda ta kunshi jakadun ƙasashe sha uku ƙarƙashin jagorancin jakadan Burtaniya Matthew Raycroft ta kai ziyarar gane ma ido a jihar ta Borno, inda ta ziyarci wurare da dama ciki har da fadar gwamnan jihar. inda jagoran tawagar ta majalisar ɗinkin duniya ya jaddada cewa You cannot tackle terrorism effectively without also tackling poverty, without also thinking about education and employment. Ya ce ba za a iya kawo ƙarshen ta'addanci ba ba tare da magance talauci ba da samar da ilimi da ayyukan yi da kare fararen hula da kuma kare hakkin bil'adama musamman ma mata da ƙananan yara da wannan abin ya shafa. The UK is stepping up as you know uh, we have committed ever more ya ce kamar yadda ka sani kasa ta uk ta sa kuɗi masu ɗimbin yawa don tallafawa ci gaban al'umma da horar da jami'an soja za mu kuma samar da abinci da harkokin kiwon lafiya da ma ilimi a wannan yanki kuma za mu umarci sauran ƙungiyoyi masu zaman kansu su masu ci gaba da taimakawa al'umma yayin da yake mai da jawabi gwamnan jihar borno honorable kan shatima ya ce ayan ƙungiyar boko haram ba sa wakiltar musulunci ya ce ba musulunci suke wakilta ba su ma makiyan addini musulunci ne da haka ba masu so mu an ce suna wakiltar musulunci don a ƙarara abin da suke yi ya saɓawa addinin musulunci they have destroyed 335 classrooms. Ya ce yayin ƙungiyar Boko Haram sun lalata ajujuwa 5,335 a makarantun firamare da makarantun gaba da firamare 38 da kuma wasu manyan makarantun guda biyu dukkaninsu cikin wannan jiha. Ya ce ba ƙaramin asara waɗannan mutanen suka yi mana ba musamman ma ta harkar ilimi. Shi ma kwamandan da ke yaƙi da yayin ƙungiyar Boko Haram na shirin arewa maso gabacin Najeriya Major General Loki Arabo ya ce ba kaman baya ba yanzu akan sun riga da sun ci karfin yayan waɗannan ƙungiya har ma sun sake kwato duk dukkanin ƙananan hukumomin da 'yan ƙungiyar Boko Haram ɗin suka mamaye. There is ya ce yanzu haka da nake magana da kai babu karamar hukuma ko ɗaya a hannun 'yan ƙungiyar Boko Haram kama daga jihar Borno, Adama ko kuma jihar Yobe dukkanin su mun riga da mun kwato su yanzu haka mu muke da su kuma suna hannun sojojin Najeriya ne baki ɗaya. Tun dai wannan tawaga mai mutum goma sha hudu suka kammala wannan ziyari na yini guda daga garin Maiduguri da kuma suka sake koma babban birnin tarayya a Abuja. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. To a gaida Haruna, bari mu tsallaka jamhuriyar Nijar inda aka kafa dokar ta ɓaci a ɓangaren ƙasar da ke iyaka da ƙasar Mali saboda aika-aikar 'yan ta'adda. Daga Yamai ga Sulaimu Barma da cikakken rahoton. garuruwan da taron majalisar ministoci na ƙarshen mako ya bayyana a jerin waɗanda gwamnatin nijar ta kafa wa dokar ta ɓaci sun haɗa da walam ayyaru bankilare abala da bani bangu a yankin tilaberi yayin da wannan mataki ya shafi tiliya da tasara a yankin tawa gwamnatin ta ce lura da yadda 'yan ta'adda ke hallaka mutane a baya-bayan nan akan iyakar ƙasar da mali ya sa ta ɗauki wannan mataki domin kwantar da hankalin jama'a alhaji nuhu abdu magaji wani mai sharhi akan al'amuran yau da kullum ya yaba da wannan mataki suke iya ba jami'an tsaro damar su yi bincike na kwakwaf a ko ina suke so kuma a lokacin da suke so domin ganin cewa sun daƙi da dukkan wata barazana ko kuma wani harin da ake iya kai ma al'umma domin a cutar da su. Kowane irin tasiri matakin dokar ta bacin zai yi akan harkokin tsaron arewacin yankunan da ke makwabtaka da ƙasar Mali? Irin raɗaɗin da ke ga irin wannan mataki na dokar ta ɓaci hakikan bai da daɗin ko kaɗan amma kuma eh, ka san ba za a iya warkewa ba dole sai an sha magani saboda haka maganin mai daci ne amma kuma shi ne ya fi dacewa. Yin nasarar gurin da hukumomin Nijar suka sa gaba don maido doka da oda ta hanyar kafa dokar ta ɓaci a wasu garuruwan jihar Tilaberi da Tawa wani abu ne da ke bukatar haɗin kai tsakanin jami'an tsaro da talakawan da ke zaune a waɗannan wurare in shi abdulrazak ibrahim idan an ce za a bincike ka kakka ɗauki hankalin ka ci a ah, kai ba za ka a kai ma ka bada haɗin kai ga aima jami'an tsaron su ma samu su gudanar da aikin su a dai bangare gwamnatin ta nijar ta sanar cewa an fara samun kwanciyar hankali a yankin difa sai dai wannan hali da ake ciki a yau ba zai sa ta rage azama a yakin da ta kaddamar da boko haram ba saboda haka ta ɗauki matakin tsawaita dokar ta ɓaci zuwa wasu watanni uku a yankin na kudu maso gabacin ƙasar sule mumuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger To gaida Suleiman, bari kuma mu kada jamhuriyar Kamaru, inda kungiyar tarayyar Turai da kasashen yankin tsakiyar Afirka masu amfani da takardar kudin sefa suka yi taro na cuɗe ni in cuɗe ka ta fannin cinikayya. Auwal Garba gare ka. tawagan haɗin kan turai au da ministocin tsimiyar tanadi na ƙasashen nahiyar afirka ta tsakiya semak masu amfani da kuɗin sefa sun gudanar da wani babban taron su a cibiyar kasuwancin ƙasar jamhuriyar kamaru duwala domin ganin irin yadda ƙasashen za su yi ƙoƙari na haɗa ƙarfi da ƙarfe domin haɓaka tattalin arzikin ƙasashen nasu musamman ma wajen shigar da kayayyakin su zuwa ƙasashen nahiyar turai ba tare da biyan haraji ba ministan da tanadi na ƙasar jamhuriyar kamaru louis paul mutaze cikin jawabinsa ya ce mun tattauna a tsakaninmu da sauran takwarorinmu mun dace da wannan matsayi na yadda za mu dinga shiga da kayayyakinmu nahiyar turai ba tare da biyan wani haraji ba su ma 'yan kungiyar na nahiyar turai au za su dinga shigo da kayayyakinsu kasashenmu na nahiyar afirka ta tsakiya ba tare da sun biya wani kwastam ba ko duwani shugaban tawagan kwamitin shirya yarjejeniyar na tsakanin tsakanin nahiyar turai da kasashen nahiyan afirka biyar musa cikin jawabinsa shi ma ya ce wannan yajejeniya dai zai taimaka matuƙa gaya wa kasashen na nahiyar afirka ta tsakiya kuma za mu yi ƙoƙari mu ga cewa mu haɓaka musu tattalin arzikinsu kana kuma zai rage musu dogaro da suke yi da albarkatun man fetur a ƙasashen ko da watan da ya gabata ma a ranar bakwai ga watan fabrairu 2017 sai da shugabannin kasashen nahiyar afirka ta tsakiya da suka gudanar da taron su a sabon birnin ginin equatorial jubilee domin yanda za su yi kokari na cire shingaye na tsakanin kasashen na nahiyar tasu musamman ma wajen zirga-zirga da 'yan kasashen suke yi mahama awal garba muryan amurka daga kasar kamaru rayuwar haka to a gaida awal yanzu kuma ga wannan somun taɓin Al'ummar Fulani mabiya addinin Krista sun gudanar da addu'o'i na musamman al'umman Fulanin da suka fito daga sassa daban-daban na Najeriya da kasashen Nijar, Kamaru, Burkina Faso, Chad da wasu kasashen Afirka sun koyar da junansu muhimmancin inganta zamantakewarsu da sauran al'umma. Shugaban kungiyar Reverend Buba Aliyu ya ce, Mu yi addu'o'i daga president da gwamnoni abin da yana faruwa a Najeriya na zubar jini ba kakkautawa. Kur'ani ya ce a suratul Bakara sura biyu aya hudu ya ce duk mutumin da ya zub da jini dan uwansa ba zai shiga aljanna ba sai a mishi hisabi bible ya ce duk wani mai kisan kai ba zai shiga mulkin sama bisa ga wahin yahaya sura ta 21 aya 8 To sai a biyo mu a shirinmu na hantsi a ji cikakken rahoton yanzu kan bari mu za ku ɗa gefe Ibrahim Alfa Ahmad ya gabatar mana da shiri na gaba. assalamu alaikum a cikin watan mayun shekarar 2014 an kai harin bom da aka ɓoye cikin mota a garin jos a jihar plateau a kasuwar terminus a bayan bincike 'yan sanda sun gano cewa an sayi wannan mota ce daga wani kamfanin sayar da motoci mai suna fama motors a nan jos ɗin kwanaki kaɗan kafin wannan hari a dalilin haka 'yan sanda suka kama wasu ma'aikatan kamfanin guda biyu domin binciken abin da suka sani game da mutanen da suka je suka sayi wannan mota a wurinsu bayan wata guda an bayar da belinsu to amma bayan sati ɗaya aka ce a maida su to ranar da aka maida su har zuwa yau ba a sake ganin su ba wannan batu ya je har gaban kotu wadda ta umarci hukuma kanta sake su tunda dai ba a tuhume su da aikata wani laifin ba. yau batun da za mu fara taɓowa kenan a shirin namu. Ah, assalamu alaikum sunana Alhaji Yusuf Rabiu daga Fama Motors wajen sai da motoci. To menene korafinku? Wato korafinmu shine akwai yaranmu guda biyu wanda suka sai da mota wasu masu sayan mota suka zo suka sayi mota a hannunsu. wanda kuma sun sai motar nan a wannan lokaci sun biya sun tafi bayan kwana hudu sai wannan mota aka ce bom ya tashi a bauchi road da bom ya tashi a bauchi a 2014 to da wannan bom ya tashi a wurin sai aka ce aka samu plane number na wannan mota din to samun plan number din nan sai aka yi trekking din wannan filan namban wanne ya kawo motan daga bauchi yake shi ya kawo mana wannan mota a sayar to sai aka kama shi aka ce wannan mota na shi ne aka tada bam ya ce a shi ya kawo a sayar saboda haka ga inda ya kawo to sai aka zo aka duba eh, babu shakka shi ya kawo muna da rasid da muka ba shi kuɗi aka kai banki aka biya shi dama shi a wurin mai ke sayan mota to shi kenan bayan an tafi an ba su kuɗin nan an yi komai su wa'annan mutane sai suka zo suka kama shi bayan sun kama shi sai shi kuma ya kawo su wajen mu da ya kawo su sai suka kama wa'annan yara suka tafi da sunan cid na nan jos to sun yi wata ɗaya a wurin sai aka ba da belinsu bayan sati ɗaya sai aka ce to mu dawo da su muna dawa sai aka samu an samu director daga abuja a kai su sas office na abuja to shine aka kai su to da aka kai su suna rike da su mun yi iyakan kokari a ce mu yi wannan mu yi wannan mu yi wannan za a ba da belin su za a yi kaza daga karshe sai muka daina ganin su tun daga wannan lokaci shekara uku kenan ba kaɗan don za mu ce shekara biyu da rabi yanzu har yanzu ba mu san inna yaran nan suke ba mun neme su mun neme su sai muka yi kara a kotu da muka samu lauya daga nan ya tafi aka je aka yi kara aka je kotu aka yi karansu polis cewa su suka tafi da wannan yara zuwa gurinsu sai suka ce ba sa hannunsu suna hannun soja aka kira soja a kotu soja suka zo kotu amma polis suka ki zuwa kotu amma kamin ma a je batun kotu lokacin da aka kama su ko kuma 'yan sanda ne suka kama su dai eh, ya wato me suke zargin su da shi suna zargin cewa su sun san wa'annan mutane da suka zo suka sai mota 'yan boko haram ne su kuma suka ce su ba su san su ba ba taba ganin su ba ba su san daga inda suke ba su dai sun zo sun yi ciniki a ka'idar mu kuma duk wanda ya zo ya sai mota za mu sayar masa za mu rubuta rasit su rubuta adres din su ma sun ce su mutanen yola ne kuma an rubuta da rasit din yana nan a hannun mu jambutu yola kuma polis din da suke nan siyari sun ɗauke su sun tafi da su har jambutun a yola sun binkita gidajen waɗannan mutane ba su samu ba kafin suka da su suka ba mu beli. to daga nan ne aka ce an samu darakta da abuja a kai su can ana sasbitin cewa ko sun san wayannan yan boko haram din ko kuma suna ma'amala da su su kuma wayannan yaran tun da muke da su a nan ba su taɓa fita sun je yolan ko business na mota ko wani abu ba ko mai duguru ko sauransu a nan muke yi tare da su kuma mun san halayen su basu da wani abu to tun da karanan da aka tafi da su aka kai su abuja ba irin abin da mu bi ba a bamu ba to daga nan shine muka yi kara a kotu kotu ta yi ta yi police su zo kotu su ba da shaida sunki har aka yanke shari'a aka ce to su saki wa'annan yara ga waran su sake su ko a ina suke ce su kawo su an dauki bilip ɗin na kotu ya ɗauki wannan takarda ya kai ya raba ma kwamishina eh, na sas an kai wa eh, dig eh, an kai wa inspector general duka ofis ɗinsu duk an kai takardar nan su saki yaran ba sake su ba to a yanzu nan sai muka ji muka ji dan wani sanarwa a gidan rediyo su akwai wani mai kama da irin wannan maganan da ake yi mu ma sai muka ga yayi daidai da irin wannan kesin da muke ciki shi yasa muka neme ki don mu ma mu sanar da ke a sanarwa duniya cewa wannan abin zalunci ne saboda wayannan yaran ba su yi komai ba su ba yan boko haram ba komai ba an rike su suna nan a cikin kotu suna nan a cikin sel wannan mu mun rasa inda suke a nuna mana ma inda suke mu je mu ga wayannan yara an ki a nuna mana yaya halin da suke ciki sun mutu suna raye sun ki to amma su yan sanda me suka ce muku tunda kun fara tun daga nan ofishin yan sanda na nan jihar plateau na'am yan sanda na nan jihar plateau sun ce daga sas office na abuja su suka ce a kawo su abuja da aka kai abuja sai 'yan sanda na abuja suka ce mana wannan kes din suna bi ne su gano menene to daga karshe maimakon su gaya mana sai yau su ce mana yau kaza za su za su ba da beli jibi za su ba da beli daga karshe sai suka ce su su gaba ɗaya ma sun ɗauke su daga wurin an kai su wani wuri su gaya mana ma da zai kai su sai dai suna ta ɓoye mana ba su gaya mana komai ba har yanzu kuma na to yanzu ah, kamar yadda ka yi bayani kotu ta ba da ah, ah, umarnin cewa a saki yaran nan amma har yanzu ba a sake su ba me kuke ciki kenan yanzu daga karshe su lauyoyin da suka yi wancan kes sai wani da muke tare da shi ya ji wannan labari shi yasa shi ma lauyan ya ce to zai taimaka a gwargwadon shi ana kiran shi yakubu fobar wani lauya ne da yake jos ya ce zai taimaka zai je abuja in allah ya yarda shi ma zai bi kafa to yanzu shi wannan lauyan ne muka rike kafansa muke ike ta mana kokari ya gaya mana cewa ya rubuta petition zuwa ofishin IG bayan ya rubuta eh, petition an ce an ɗauki fayil an kai eh, security advisor kamar inda muka je wancan kesin su ma sun je security advisor to yanzu ya ce fayil din ya sake dawowa daga ofishin security advisor ya dawo ofishin IG amma har yanzu ba su yi komai ba to kaga dole hankalinmu ya tashi wannan yara dukkansu suna da mata da 'ya'ya duka 'ya'yan nan mu ne muke ta ɗaukar nauyinsu makarantar yara da abincin da za su ci da sauransu duk mu ne muke ta wahala matan ma yanzu suna ganin kamar mu ba ma yin wani abu akan 'ya'yansu su fito tun da a wurinmu ne aka kwashe su saboda haka muke roƙo don allah gwamnati ta shigo ciki ta sa a sake mana waɗannan yara ba su yi komai ba wayannan yaran zalunci ne kawai na wannan abin da polis ke yi wannan ga shari'a ta ce a sake wayannan yara kuma su sun ki su sake su sunana abdallah yakubu to hali dai ana cikin hali mawuyaci saboda gaskiya ba su san hawa ba su san sauka ba yaranmu ne a wajen sana'a ba ma nan suka sayar da mota suka ba da receipt aka kawo kuɗi a office aka kirga aka biya to daga baya sai aka ci an yi wani abu da ita wanda su ba su sani ba shekaransu a gona sun kai goma sha biyar biyar ko ishirin ba su taɓa yin wani abu na rashin gaskiya ba to kusan aka ce ga abin da ya faru to har yanzu da ba san halin da ake ciki ba mun je jos mun je to maganan da ake ciki kenan har yanzu ka yi bayanin cewa kun je jos kaman wurin jami'an tsaro kenan da abuja wani bayani kuka samu ko inda suke to bayani bayan an ba da su a nan jos na sati ɗaya daga baya aka ce wai eh, an kawo doka daga abuja a kai su a sas headquarters ta abuja mun je abuja muna zuwa muna ganin su muna ɗan kai musu abinci muna ganin su lokaci guda he ba san inda suke ba yanzu ni dai ban san inda suke ba har yanzu wajen shekara ɗaya da wata takwas kenan to tun farko ma zargin mai ake musu sun sayar da mota mota kuma ta kamfaninmu ne sai aka je aka yi barna da ita sai aka ce suna ciki abin nan da aka sayar tana kasuwa wanda suka zo suka saya sun zo kasuwa ne suka duba aka yi test suka ce mota ta musu aka ba su receipt a office kuma mu doka ba ce in an zo sai mota tambaya daga ina kake me za ka yi da mota waya baka kuɗi ba mu ba mu izinin haka ba masu sauraro a shirin mu na gaba za mu ji ta bakin matar awwalu ɗaya daga cikin mutanen biyu da ake tsare da su wadda aka kore ta daga gidan hayar da suke kuma gata da 'ya'ya har guda biyar sai makon na gaba. to gaida mai ƙahon karo yanzu kuma ga labaran duniya a manfa'a ta takaice. Wani hafsa a rundunar sojojin Najeriya ya ce harin da aka kai bisa kuskure a kan sansanin 'yan gudun hijira a yankin arewa maso gabashin Najeriya wanda ya haddasa matsala sosai ya auku ne saboda wani bayani wanda ba daidai aka same shi ba. Manjo janar Leo Irabo ya gaya wa tawagar wakilan kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da suka kai ziyara a yankin jiya Lahadi cewa harin da jirgin yakin kasar ya kai ranar 17 ga watan janairu a garin ran har ya hallaka farar hula 236 mummunan kuskure ne wanda aka yi kuma aka yi nadama a kai daga najeriya fadar shugaban kasar ta sake bayyana rashin jin daɗinta kan yadda wasu 'yan kasar suka wato suka dage sai sun shiga tsakanin shugaba buhari da mataimakinsa yemi asimbanjo da yake magana kan wannan batu mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan harkokin siyasa sanata baba femi ojodu ya ce babu wani bambanci tsakanin shugaban ƙasa da kuma mataimakinsa kan harkokin da suke faruwa a ƙasar. To da wannan labarai a takaice muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma ku dakaci shirinmu na hantsi. Kafin mu yi sallama da ku muna ta'aziyya ga mai martaba Lamidon Adamawa, Dr. Barkindo Aliyu Mustapha da kuma masarautar son saboda rasuwar hakimin son Alhaji Hamma Tukur a ƙarshen mako. Allah ya ji ƙanshi da rahama. Yanzu a madadin sahabo Aliyu son wanda ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin CD da kuma injiniyanmu na wannan lokacin wato John. ni naku ibrahim kalmasi garba ke cewa sai kuma da hantsin